وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يودرة من الجنة شاشدة أتين كراتين المقدمة العزية المقدمة العزية ودى مكي أتين تفقه أما تبر إمام مالك يو أشرين دا هدي أشرين له إجوة جماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin wanda sai daidai da sha tara ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya muna ci za mu ci gaba da fasalin da muke a kai shi ne na hukuncin attayammum taimama za mu tashi da عند عند يكتوى ويتيمم بالصعيد الطيب mai taimama zai yi taimama da wato bayan ƙasa doron abin da yake a bayan ƙasa abin da yake mai tsarki as-sa'id abin da yake nufi da as-sa'id shine duk abin da yake a bayan ƙasa ma sa'uda alal ard abin da yake a doron ƙasa shine abin da za a yi taimama da shi wa huwa turab abin da ake nufi da as-sa'id din shine turbaya turbaya wanda dai aka sani ƙasa wadda take a ba yashi ba ba kuma kaɓo ba turɓaya da aka sani wadda take a bayan ƙasa wal hajar da dutse dutse shi yana daga cikin jinsin abin da yake a sa'id abin da yake a bayan ƙasa domin ya tabbata a bayan ƙasa warram da yashi yashi ma haka ana taimama da yashi وجميع أجزاء الأرض. وجميع أجزاء الأرض ده دكان جزء كسا دكان ولا أظن ديك جزء ندورا كسا أنا تماما دشي wannan duk saboda Allah madaukakin sarki ya ce fatayammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama da wato abin da yake na ƙasa mai tsarki as-sa'id shine ma ta'uda alal ard abin da yake wato ya kasance a burbushin ƙasa kuma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sahabbai masu da sahabbai da dama daga cikin su akwai hadisin Hudayfa da hadisin Sayyidina Ali da hadisin Jabir ibn Abdullah dukkanin su yana cewa wa ju'ilat wa ju'ilat li al-ard masjidan wa tahura an sanya min al-ard kasa masjidan wa tahura wannan a cikin wajen malaman usulul fiqh na shari'a idan suna yazo wanda ake masa ta'rifi da alif wal lam kuma yazo a cikin uslubin isbat ba uslubin nafi ba yana dalala akan al-itlaq wato yana yana nuni akan cewa an abinda aka ambata ba a kayyade shi da komai ba da aka ce wa ju'ilat liyal ard wannan ai mutlaq ne an sake shi a dukkan jinsi na abin da yake bayan kasa duk da yake a wata riwayar wannan hadisin hadisin Hudayfa a cikin sahih Muslim maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أن سيكسا مسلاتي أجرين ترباية تقوما تزمنتو أب أن سياتا abin da zan yi wato abin da abin da za a yi tsarki da shi abin yin alwala abin yin taimama to waɗansu malamai sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance turbaya da ambato domin ya nuna cewar abin da ake nufi da inda aka saki ambaton ƙasa babu ƙaidi shine a ƙayyade ta da turɓaya don haka idan ba turɓaya kai amfani da ita ba taimamar ka ba kai ba idan kai taimama da dutse ko kai taimama da taɓo ko kai taimama da yashi dukkan wannan bai inganta ba saboda wannan hadisin ya ce turɓaya ce aka sanya ta abin tsarki wannan ƙaunin waɗansu malamai kenan ƙaunin imamu shafi'i da masabar imam ahmad ibn hanbal amma abin da yake mafi rinjaye shi ne abin da yake a masabar imam malik cewa dukkanin jinsin ƙasa ana taimama da shi saboda dalilai kamar haka na farko dai dalalan lugan larabci as-sa'id a lugan larabci shine dukkan abin da yake a bayan ƙasa duk abin da yake a bayan ƙasa sa'id ne eh sannan na biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisan da yake an sanya ƙasa ta zamanto abin a tsarki a gare ni bai kayyade ba wannan riwayar da take wa ju'ilat turbatuha an sanya turbayar ta zama to abin tsarki ba kayyadewa sai ba yana daga cikin abin da malamai suke kira at-tawqif ala ba'd afrad al-am nafi bayani akan waɗansu daga cikin abubuwan da ake yin alwala ake yin taimama da su saboda muhimmancin su da kuma cewa a galibin yin taimama da turɓaya ake yi domin ta kasa komai yawa a bayan ƙasa turɓaya ta fi yashi yawa ta fi yunƙo ta fi dutse duk wani abu a bayan ƙasa bai kai yawan ƙasa turɓaya ba to shi yasa aka ambace ta ba don a nuna kanta ita ce kaɗai za a iya yin taimama da ita ba dalili na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Jahan a cikin Bukhari yana a bawali wani ya masa sallama sallallahu alaihi wasallam sai bai amsa masa ba sai bayan tukuna ya bayan ya gama sai ya bugi wani bango ya sa hannunsa a ma'anar bugawa to ya sa hannunsa a jikin wani bango yayi taimama sannan ya amsa masa to kaga da turbaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mama ba da turbaya yayi ba yayi ne da bango to waɗansu suka ce a'a to ai wata kila sai da aka karkato aka karki turbaya a jikin bangon ya zama to kura ta tashi sannan ake ce mama ita ina riwaya riwaya ba ta faɗa haka ba dan haka wannan hadisin hujja ne ga abin da Imam Malik ya tafi akai kan cewar duk abin da yake jinsin abin da yake a bayan ƙasa za a iya yin taimama da shi kuma a cikin wannan akwai akwai yalwatawa ga bayan Allah yanzu ba ko ina ne zaka samu zaka iya samun kasa ba yanzu alal misali eh wanda suka saba tafiya a jirgin sama da za su iya samun ko kuma tafiya a cikin basin iyamurai da za su iya samun muskilan a tsaya da su ke alwalatin sallah idan sun san cewa bisa al'ada wannan ba ta yiwuwa me zai fi musu dauki me zai fi musu sauki su ɗauki turbaya ko su ɗauki ko su ɗauki dutse ko su ɗauki dutse wanne ya fi sauki eh to wata kila wani ya ce turbaya ko kamar ta baya za ta bata masa kaya amma dutse fa ka gani ka ɗauki dutse sai guzurinsa ka sa za ka sa shi a cikin jakarta ko a cikin jakar leda in lokacin alwalai wani ya daga cikin inaya ba da wato mai da hankali akai sha'anin haƙƙin Allah isar da haƙƙin Allah ka san cewa bisa al'ada domin abin da yake galibi kamar sharaɗi ne duk abin da yake bin istimrar yana faruwa ka san cewar in kai wannan tafiyar ba za a tsaya ba kai alwala ko ba za kai alwala ka fito kai sallah har sai lokacin sallah ya fita to sai ka zama ka koma cikin fasidin tsohorai ka rasa abin alwala ka rasa abin taimama to kai guzurin abin da zaka taimama da dutse kuma ya fi sauki bisa turbaya to da haka a cikin mazhabar imam malik akwai sauki akwai yalwatawa ga bayan Allah yanda zai zama su kanta ba a hanyar da kai da turbaya ba in aka ce turbaya an da ƙara takurawa ita kuma asalin taimama ta zo ne domin ta rusta tunda kaga a ƙarshen ayar da ta magana akan alwalar da taimama shine Allah ta'ala yake cewa ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum fid dini min haraj Allah baya so ya sanya muku wani kunci ko ne kankanta sa a cikin addini ba a so a ta Allah baya so ya takura ma musulmi a cikin wani abu na shari'a sa dan haka akwai tausi'a akwai yalwatawa akwai sauƙaƙawa to yake wa jami'u ajza'il ard dukkanin jinsin abin da ke a bayan kasa jibi'i na kasa ma damat ala hay'atiha amma da sharadi matsawar tana nan a bisa ɗabi'arsa shi jirgin na ƙasa yana nan a bisa ɗabi'arsa me yake nufi yana cikin bisa ɗabi'arsa yake lam tughayyirha sana'atu adami wani aiki wani aiki na wato aikin ɗan adam da yake yi na canje-canjen sana'a bai canza wannan ƙasar ba bi fagasin ta hanyar dafawa wani hauhi da makamancinsa ko gasawa wato kaga kamar irin jan bulo jan bulo za a iya taimama da shi ba za a iya taimama da shi ba domin sai da aka kona shi tun da an kona shi ya fita daga ainihin abin da yake a jinsin ƙasa ya zamanto wani abu wanda sana'ar ɗan adam ta shiga cikin sa sunan jinsin ƙasa ya tashi daga gare shi amma tubali ba irin gidajenmu na tubali na da da ake yi za a iya yi tunda ba a dafa shi ba ba a gasa shi ba ba a masa wani canji ba ƙasa ce kawai aka ɗauko aka kwaɓa kwabawa din nan da aka yi da ruwa aka yi don haka bai fitar da shi daga ainihin asalinsa na cewa yana daga cikin jinsin jirgin kasa ba wa turabu afdalu min ghairihi yake turbaya ta fi falala bisa waninsa gara kai alwala da turbaya bisa wani abu wanda yake ba wanda yake ba turbaya ba daga cikin jinsin kasa wato idan ka samu dutse ka samu kanka ka samu yunku ka samu yashi ka samu turbaya to wanda ya kamata ka amfani da shi menene turbaya dalili shine shine an an kebance shi da ambato a cikin hadisin Hudayfa wa ju'ila wa ju'ila turbatu wa ju'ila turbatuha lana tahura an sanya turbayar kasa ta zamanto mai tsarkakewa a gare mu saboda haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance turbaya da ambato ya nuna kan cewa ta fi waninta wajen a amfani da ita wajen yin taimama an fahimta wala ya tayabbamu ala shay'in nafis mutum ba zai yi taimama ba akan wani abu wanda yake mai tsada mai kima mai kazzahab kamar zinare zinare yana daga cikin ma'adanai na ƙasa zinare yana daga cikin ma'adani na ƙasa wato ba za ka je ka haƙo zinare in kamar kana aiki a ma'adani da ake haƙo zinare lokacin sallah yayi babu ruwa za ka yi taimama to ba za ka sa hannunka akan wannan zinariyan ka ce za ka yi taimama ba saboda yin haka ya yin haka yana kore tawali'u da ake so a cikin ibada nuna isa ne ga Allah dan haka sai ka nemi waninka tunda kasa din nan dai tana nan isassa isassa yalwatatta a bayan kasa ka zahabi wal fidda kamar zinari da azurfa amma sauran fa daga cikin ma'adanai kamar gishiri za ka iya za ka iya yawa da gishiri irin gishiri da ake haƙowa na ƙasa ko irin abin nan farar ƙasar nan limestone wanda ake yin siminti da shi irin da ake samu a ko kanwa duk za ka iya yawa da shi dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu bi ardin sabiha ta'kulu al-qura yusammunaha yathrib wa hiya tayyiba yace an umarce ni zuwa wato ƙasar da zan yi hijira ya zuwa ga wata ƙasa wadda take ce mai ƙasar ta ta mai gishiri ce sabiha tana cinye garuruwa suna kiranta yasrib wato mai laifi yake ba haka ne sunanta ba sunanta tsaiba mai tsarki wannan ya nuna cewar garin madina musamman arewacin madina ƙasa ce wadda take mai gishiri kuma bin ijma ana yin taimama a wajen gaba abdullahi ɗan umar an ruwaito ya taho daga jur sai ya ce noma a nan jur ɗin tana daga cikin wannan wajen wanda yake mai irin wannan ƙasar mai gishiri gishiri to kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira madina da wannan sunan ko ba a ce ba za a iya yin noma a garin madina ba saboda saboda a ƙasar ta ƙasa ce mai gishiri gishiri ya nuna kanta za a iya yin noma da ma'adani daga cikin ma'adanin da ma'adanan da ba za a yi noma da shi ba shine dinari da azurfa da kuma dukkan abin da yake da kima kamar murjani da sauransu wanda ake ɗebowa daga cikin teku duk da yake kuma a wato suna daga cikin jinsin abin da ke bayan ƙasa amma saboda tsadarsu da kimarsu ba za su amayar da su abin taimama ba na'am kwalli haka zalika kwalli in yana nan a asalinsa ba a mai da shi na sana'a ba kamar a daka shi amma in yana dutsensa za ka iya sa hannu ka taimama da shi za ka iya ɗora hannunka a kai ke ke mana da shi ko babu sabaya a kansa kwalli biyu yana daga cikin wanda suka yi nafsi a kai duk wannan a duka mazhabar imam malik duk suna daga cikin ajza'ul ard wala ala lib mutum ba zai yi alwala akan mashin fudi ba an san mashin fudin masu hawa doki abinda ake shimfidawa kafin a dora sirri wannan mashin fudin ba za ka dora ba za ka ce kana kan doki bari ka taba mashin fudi kai taimama ba wala ala bisaq ba kuma za ka yi a kan shimfiɗa wanda aka yi ta da saƙin wanda aka wanda aka saƙa ta daga daga auduga ko kitani ba wala haƙu ko tabarma ita ce wanda aka saƙa ta daga daga ganyen daga ganye ko kaba wa in kana fiha guba ko da akwai turbaya akai in dai ya zamanto tabarma ce ta da ɗan turbaya akai sai in turbayar ta yi yawa da za ka iya cewa akan turbaya kai kuma ba akan tabarma ba tunda ka san idan shirbaya ce wadda take yar kaɗan wadda ƙura kamar dai ƙura wadda ba ka raba ta da shimfiɗa wannan ƙuran ba za ta halatta maka kace ai akwai akwai akwai gurgudin shirbaya ba wannan ya ishe ne kiroma a'a sai dai idan shirbayar ta kai yawan da za ka iya cewa abinda ka ɗora hannunka a kai shirbaya ne ba tabarma ba ba shimfiɗa ba to a lokacin nan za ka iya yin kiroma da wannan ويجوز للمريض يا هلتك جمر لافيه إذا لم يجد من يناوله ترابا إذا بيسامو وند ذي كاو مسا ترقايا با أن يتيمم بالجدار يتيمم دبوده قارون ديكي كنت كتدشي المبني بالطوب وند أكا جنا سيد توبني الطوب شيني ترقايا وتشيني كسا وند أكا جكاتا تبوشي أبنا أكا جلد ونن توبني اللي وند يتقيني معنا بند توبني دا أكا جسا بند توبني دا أكا جي أكا سنيا شاء سنتن بيرو hanyoyin zafi domin ya ƙara ƙarfi kamar yadda ake yin jan bulo banda irin wannan audin hijara ko kuma ya zamanto bangon da duwatsu aka yi kamar irin duwatsun nan da ake yi na kan kura duwatsun kan kura ko makamancin su wanda dai suke na asalin ƙasa ba kamar dutsen da aka zo aka mai da shi ba kamar wanda ake masa sana'a aka mayar da shi abinda ake kamar granite nan ko terrazzo ko kuma marble duk wannan sana'a kan adam ta shi da shi amma don dutse wanda yake aka ɗauko shi yanda yake kan kura ko kuma jan dutse ko marmara aka ɗauko ta aka yi gini da ita to babu laifi mara lafiya zai iya ɗora hannunsa a kan jikin marmarar ko da siminti na tsakani ya nisanci simintin ya sanya hannunsa wajen marmarar ya shafa ya ke da ita ƙayyadewa ya ƙayyadewa da ya yi ga mara lafiya babu mafuni a kan wannan bai nuna cewa wanda yake da lafiya in kiran ɗin taimama ya halatta a gare shi ba zai iya taimama da bango ba ko ma da wanda yake ba mara lafiya ba yana da lafiyarsa amma yana da cikin wanda a suka cancanta su taimama sharaɗin yin taimama ya hau kansu shine mazaunin gida da ya zamanto cewar ba shi da ƙarfi kuma yana jin tsoron in yake zai yi amfani da ruwa lokacin sallah zai fita ko kuma rashin lafiya zai kama shi aka halatta masa ya taimama to shi ma zai iya amfani da bango ba sai kawai mara lafiya ba idan kanat ghayra masuratin bil idan ya zamanto cewar bangon idan ya zamanto cewar duwatsun da aka yi ginin bangon da shi ba a yi masa shafe ba a sumince shi da farar ƙasa ba ba a shafe shi da farar ƙasa ba farar ƙasa asalinta daga ƙasa take ko ba haka ba amma an dafa ta an dafa ta to saboda wannan dafa wanda aka yi ya zamanto ba za a iya yin alwala da ita ba ai ba za a iya yin taimama da farar ƙasa ba sawa'un tana nan a cikin wato ta bushe ba a shafa ta ba ruwan ya tsane ta bushe ba za ka yi taba ta kai alwala ba ko kuma an shafe jikin bango da ita ba za ka yi taba bango da aka shafe da aka shafe bangon da farar kasa kace za ka yi alwala da shi ba mun ba da aula fenti wanda ake yi irin wannan fenti din na abin nan na chemical wa man tayammama ala mawdi'in najis duk wanda ya tayammama da wani wuri wanda yake mai najasa ne walam ya'lam bi najasatihi amma bai san cewa wajen mai najasa bane a adatul waqt sai rama sallah matsayin lokacin sallah bai fita ba domin a ya yayin da yayi sallar bai sani ba to iya bayyana gare shi cewa inda yayi taimaman nan najasa ce a wajen wani yazo ya gaya masa ya sami ilimin cewa najasa ce a wajen to idan lokacin sallar bai fita ba sai ta ce wannan sallar in ko lokacin sallar ya fita dama yayi abinda Allah madaukakin sarki ya dora masa shine ya ijtihadi kuma in yi ibada a cikin irin wannan hali ya soke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora masa domin ya ji tsoron Allah gurgudan ikonsa Allah ya ce fattakullaha mastata'tu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tu abinda na umarce ku da shi ku yi gurgudan ikon ku yayi gurgudan ikon ka a sanin ku cewa wajen nan mai karfi ne daga bayan da ta bayyana a gare shi to dan haka domin ya zamanto cewa ya samu ya sami yin sallah da cikakkun sharaɗin sharaɗinta ba tare da wani gurbata gurbata ba shi yasa aka so masa a bisan a fuskar istihbabi fuskar cewa mustahabbi ne ya sake sallah matsayin lokacin da bai ba kamar yadda kowace nake cewa duk inda ka ji imam malik ya ce a adatul waqti mutum ya rama sallah a cikin lokaci yana nufin mustahabbi ne ba dole bane kuma yawanci yakan kawo wannan domin ya nuna cewar abinda sharaɗinsa ya cika a bisa zahirin shari'a amma kuma akwai wata tangarɗa da za ta iya shiga duk da yake da uzuri a kan wannan tangarɗa da ta shiga idan ya zamanto kan cewar yana so ya samu cikakken lada ya ce ya sake rama wannan ibada na tsawon lokacin ta bai fita ba in lokacin ta ya fita shi kenan ibada ta riga ta yi ba za a neme shi da rama ba ولا يكره التيمم بتراب تيمم تيمم به مرة أخرى با مكروه بني مسلمين يتيمم da turbayar da wani ya riga ya taimama da ita sabanin ruwa mun ce ruwan da wani ya alwala da shi ya zama ce shi alma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi wajen alwala an ce makruhi ne a amfani da shi wajen wata alwalar to banda taimama don wani ya zo ya taba waje na ƙasa ya yi taimama babu kai ma za ka yi taba wannan ƙasar kai taimama ba tare da wani karhanci ba inda ta saba ma alwala inda ta ɗaya daga cikin surorin da taimama ta saba ma alwala kenan kamar yadda aka yi a a asibitocin saudiya musamman asibitocin da asibitocin da ake wajen kashi an san wajen masu karaya su ne suke da larura ba za su iya tashi je su je su taimama ba ko su je ban aiki to kaga inda ake kokarin tabbakar da koyarwar musulunci a cikin komai da komai ta a cikin jiya idan lokacin sallah yayi da yake kamar inda ake in lokacin sallah ya a asibiti zaka ji ana kiran sallah to daga zarar an kira sallah kowane ɗaki akwai ɗan shara na wannan ɗakin akwai wata roba akwai roba tana nan cike da akwai roba tana nan da yashi haka zai dauka yana bin gado gudu yana mika mutane kowa ya kama ya taimama ya sallasa akan gadonsa da wannan kasar da ake yin taimama to haka haka asibitocin ne abin da ya kamata a koya ma ingozo ne da masu ma'aikatan jinya kenan yanda ake jinyar musulunci kenan yanda ake jinyar musulunci a nuna maka a nuna ma mai jinya yaya za ka yi mara lafiya wajen ka taimaka masa wajen yin wajen yin tsarki wajen yin alwala wajen yin taimama wajen yin wanka in wanka ya kama ki wajen yin sallah idan zai iya sallah a tsaye in zai iya sallah a zaune in sai a kwance duk irin waɗannan ya kamata a ce wato masu yin aikin jinya na musulunci ya zama tokan a cikin kasar musulmi ake duk kusan irin wannan to a cikin irin wannan kamar kaga wannan kasa wacce take a cikin koko yadda ake zazzaga ta wajen kowa to wannan ya halatta a kowa ya ke mama da wannan kasar ko su nawa ne ba tare da wani karhanci ba wannan mahallin ijma'i ne akan wannan babu wanda daga cikin malamai wanda ya saba kamar inda ibnu qudama Allah ya ji kanta ya ishara ga wannan a cikin al-mughni wala yasihu tayammum qabla dukhul al-waqt yin tayammama kafin shiga kafin lokacin sallah ya shiga baya inganta bai inganta mutum ya tayammama ya sallah da wannan tayammama ba kafin shigan lokacin sallar farilla wannan mas'ala shi ne kaulin jamahirin malamai jamahirin malamai akan wannan suke mafiya yawan malamai akan haka suke cewa idan mutum alal misali kafin sallar magariba din nan sai a ce tun kafin a kira sallah tun kafin rana ta faɗi ya riga ya yi taimama yana jiran kawai a kira sallah zai yi sallar magariba to nan taimama ta ba ba ba zai yi taimama ba sai bayan an kira sallah lokaci ya shiga saboda me aka sanya wannan sharadi dalili shine cewar wajibi ne wajibin da yake a kansa in lokacin sallah ya yi shi ne ya alwala sai idan ya rasa ruwa sannan zai koma ga hukuncin taimama da haka lokacin da ya yi taimama lokacin wajarcin yin taimama bai hau kansa ba lokacin yaushe taimama take wajaba akan mutum ya yi ta idan ya rasa ruwa ko ba zai zama ya rasa ruwa ba sai lokacin da ya ayyana gare shi ya alwala yaushe yake ayyana gare shi ya alwala in lokacin sallah ya shiga nan ma yana daga cikin surori da taimama ta saba da alwala alwala za ta iya yin alwala kafin lokacin sallah ibada ce ka jira lokacin sallah sannan kai alwalar sannan kai sallah amma taimama saboda an rataya ta cewa matsayinta matsayin maimako ce ga alwala in akwai alwala ba za ka taimama ba in kana da halin yin alwala ba za ka taimama ba to kuma ba za ka tabbata kan cewa ba za ka iya yin alwala ba sai idan lokacin sallah ya shiga ya zama to ba za ka iya yin ba za ka samu ruwa ba to sannan za ta sannan za ta taimama dalilin haka ne ya zama kuma yawan malamai suka ce sharaɗin mutum ya yi taimama sai in ya tabbatar lokacin sallah ya shiga saboda haka ba za ka iya da daddare kafin fitowa alfijir akwai janaba a jikinka kuma ka san cewa ba za ka iya amfani da ruwa ba ba ka kuma da ruwan zafi ba ka kuma da halin da za ka ɗumama ruwa ka ce to bari kai taimama ka jira sallah asuba dole sai ka jira an kira a salatu alfijir ya fito an kira a salatu to sannan sai kai taimama sai kai taimama a bisa wannan nema a malamai shi ma wannan shi ma kaunin mafiya yawan malamai ne cewar ba za ta yi sallar farilla biyu da taimama ɗaya ba sallar farilla biyu da lokacin su ya shiga ba sallar farilla waɗanda lokacin su ya wuce ba kamar wanda za ta yi ramuwa kamar alal misali ka yi taimama an kira sallah a zahar ta yi kai ta yana za ka yi sallah a zahar kai sallah a zahar sai ka zauna a masallaci kana ta karatun alkur'ani har la'asar ta yi idan aka kira sallar la'asar ba za ka yi sallar la'asar da wannan taimama ba dole sai ka sake yin wata taimama domin ne domin wajibin da yake kanka da la'asar ta shiga ka je ka nemi ruwa kai alwala wajibi ne kai alwala ga kowace sallah idan lokacin ta ya zo to idan ka tashi za ka je kai alwala ka kasa samun ruwa ko kuma ka kasa amfani da ruwan to lokacin da sai ka sake wata taimama duk da akan wannan Imam Ahmad yana tawakkufi yana cewa yana ganin mutumin da yake ya sallar farilla biyu da taimama guda daya kada matsa masa domin tun da dai Allah madaukakin sarki ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'id at-tayyib wudu al-muslim wa in lam yajid al-ma'a akara sinin fa idha wajada al-ma'a فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك أفضل yake wato ita turbaya ƙasa wadda take mai tsarki abin yin alwalar musulmi ne ko da bai samu ruwa ba shekara goma yace tunda an ce yin wato ƙasa za a yi taimama da ita a matsayin alwala take ko da mutum ya kai shekara goma da haka abin da za a iya yin alwala da shi za a iya yin taimama da shi da haka shekara a tsananta abin da kawai yake ɓata taimama ɗayan abu biyu in ma alwala in ma abin da yake warware alwala shi ma ya same shi na wato kari rashin tsarki wa in ma ya samu ruwa kafin ya sallah kafin lokacin sallah yayi to wannan sai taimama ta warware amma in ba haka ba imam ahmad yake yana cewa kada a tsananta akan wannan matsala ta cewar dole sai an sake yin sai an yi taimama ga kowace sallah in lokacin da ya shigo amma mutum ya ihtiyar saboda karfin khilaf saboda karfin sabanin da yawan malaman da suka tafi akan cewar sharadin yin alwala sharadin yin taimama ya zamanto a daga cikin sharadin ingancin taimama ta zamanto ita za a yi a farkon kowace sallah sai an sabunta ta a farkon kowace sallah wa sifatuhu to duk wannan bayani ne akan hukunce hukuncen taimama yaushe za a yi da kuma da me za a yi taimamar to sannan kuma yanzu za a shiga ta ya ake yin taimama yace wa sifatuhu sifat taimama an yanhi ittibaha as-sala yaniyar halatta yin sallah da wannan taimama yaniyar cewa yana halatta ma kansa yin sallah a wannan akwai dan ya kamata a fahimci wannan abinda malamai ke nufi da wannan kalma wato ita taimama ba tsarki take ba wa mutum ba ba tsarkake shi take yi daga rashin tsarkin sa ba idan mutum ba shi da alwala yayi taimama ba tsarkake shi take yi daga rashin alwalarsa ba idan mutum ba shi da ba shi da tsarki yana da janaba a jikinsa yayi taimama taimaman nan ba ta tsarkake shi daga janabarsa ba abin da ta yi ta halatta masa ya yi wannan ibadar da aka shartanta tsarki gare ta duk da ba shi da tsarki amma Allah ya har ya masa rufsa ya yi wannan ibadar ba da yin tsarkin da aka neme shi ya yi ba da taimama wanda za ta tsaya a maimakon yin tsarkin don haka ne idan ya samu ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza wajada al-ma idan ya samu ruwa falyattaqillah ya ji tsoron Allah wal yumistahu basharatahu basharatahu ya shafi jikinsa da ya shafi fatarsa da wannan ruwan kaga idan da taimama tana tsarkake mutum ba za a ce ya zo ya yi tsarki da wannan ruwan ba idan ya samu ruwa a koyaushe to don haka ne malamai suke cewa ita taimama mubihun at-tayammum mubihun la rafi'un lil hadath ita taimama mai halatta yin ibada ce ba mai ba mai dauke hukuncin rashin tsarki ba ba ta tsarkake mutum don haka ne a bisa sahihin maganar malamai mace idan ta yi wankan haila ba za ta iya amfani da ruwa ba a idan ta ga ƙarfinta na haila ba za ta iya amfani da ruwa ba saboda babu ruwan ko kuma saboda babu ruwan ɗumi ko ba za ta iya yin wanka da ruwan sanyi ba to za ta yi taimama ta yi sallah amma mijinta ba zai sadu da ita da wannan taimamar ba dan ta yi taimama ba ta halatta ga mijinta ba tana nan a hukuncin mai haila a hukuncin cewa wato rashin a hukuncin cewar wannan cutar ta haila na tare da ita har sai ta yi wanka sai ba za ta halaka ta ga mijinta ba a bisa sahihin maganar malamai to shine ma'anar wato yayin da mutum zai taimama ya yi niyyar halatta yin sallah wannan matsalar ita ce wato farilla ta farko ta taimama niyya kusan malamai sun kusan ijma'i ba wanda ya saba akan wannan illa al-Imam al-Auza'i da Hasan ibn Hayy amma hatta Imam Abu Hanifa da yake cewa alwala ba sai da niyya ba wanka ba sai da niyya ba wajen taimama yake taimama sai da niyya sai mutum ya yi niyya idan mutum ya yi niyyar taimama duk ta wadatar da shi kace na yi niyyar taimama ya fi komai sauki duka kace ka yi niyyar wato halatta yin sallah ko kuma ka yi niyyar yin ibada tare da cewa akwai kari babba a jikinka kamar yadda yake cewa wa yanhi min al-hadath al-akbar in kana muhdithan hadath al-akbar yayi niyyar cewa zai halatta zai halatta ma kanka yin sallah tare da tsayuwar babban kari babban rashin karfi na nan a jikinka idan ya zama taimamar zai yi ta ne daga alhadathul akbar kamar mutumin da yake da janaba a jikinsa ba zai iya wanka ba ya taimama zai yi sallah ko mace da ta da ta da ta kanci daga wankan haila ba za ta iya wanka ba sai ta noma ke sallah to kaga kowanne daga cikin su su biyu da mai haila da mai janaba nau'in rashin karfin da ke tare da shi babban rashin karfi ne babban kari ne to idan idan mutum zai yi sal idan mutum zai yi taimama da babban kari dole ya bambance ta da taimamar da yake yi da karamin kari ta hanyar ya ayyana ta ya ce wannan taimamar yana yi ne domin ya halatta ma kansa yin sallah tare da tsayuwar babban kari a jikinsa to shi yasa duk abin da zai hutar da mutum daga wannan kace kai kai niyyar taimama kai ka halarta da niyyar taimama a zuciyarka cewa wannan ibada kana yi ne da niyyar taimama kake so kai ba zancen za ka halatta ma kanka sallah ba ko za ka halatta abin nan ko da taimama da jaraba saboda akwai jaraba ne a jikinka kawai ka halarta niyyar yin taimama duk sai ka wadatar da kai daga wannan tafsiri wanda malaman fiqh suke ambato dalilin da yasa aka shar'anta niyya shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إنما إنما الأعمال بالنيات وانا حديث ان سيدنا عمر قال لك شيء جيبوا أشياء وانا بادي وإنما لكل امرئ ما نوى هو وانا mutum yana samun abin da ya niyya ne in baka niyyar taimama ba hukunci taimama ba zai tabbata gare ka ba saboda aiki ne na ibada ثم يقول بسم الله sannan ya basmala yayi bismillah wannan kiyasan akai akan alwala an yi kiyasi ne akan alwala kamar yadda ake yin bismillah a cikin alwala to wadansu malamai suna ganin kai bismillah a cikin alwala amma babu a cikin taimama amma babu nasi daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna taimama ana mata bismillah alwala mun samu nasi da a cikin hadithin Anas da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawadda'u bismillah ku alwala da sunan Allah amma wajen taimama babu nasi da ya nuni akai ayi bismillah illa kiyasi akan alwala saboda haka a wajen wanda suke ganin ingancin wannan kiyasin mutum zai iya yin bismillah yayin da zai fara yin taimama wa yasta'milu sa'id sannan ya amfani da abin da ke bayan ƙasa يضرب عليه بيديه جميعا يسن هنيسا هنا كافتا هنا ينسى أكي واتو كسر كودوطا ده هنا ينسى جباكي آه ضربة واحدة سبعة واتو آه الضرب ده أكي نفي بدوكا أكي نفي بقى ظاهر ما عليسا ضرب دوكا نفي جماعة يدو أكي حديثي فضرب بيديه الارض ضربه واحده كمان دي احاديث الحمال النبي صلى الله عليه وسلم sai ya taba kasa da hannunsa abinda ake nufi da zarf din tabawa ba cewa ake idan kan cewa sai ka dashi kasa ba da karfi haƙura ta tashi sannan zaka san cewa ka wato kayi abinda ake nufi a'a ka taba kasa kasa hannunka akan kasa shi ake nufi shi ake nufi da azzarf fa in ta'allaqa bihima shay'un nafadahuma nafdan khafifa idan wani abu ya ya damfare da hannayen nasa na kamar tsakuwa ko kaya ko wani abu wanda yake mai tsini ya makale da hannunka na fadahuma sai ya karkaɗe hannayen nafdan hafifa karkaɗewa ba mai tsanani ba a hankali kar ta zamanto karkaɗewa da zai zamanto ka karkaɗe turbayan baki ɗaya kaɗan zazzage kaɗan saboda me saboda kada idan ka zo shafa ka ya zamanto ka ji ma kanka ciwo wannan karkaɗewar sunna ce daga cikin sunnan Mustafa sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ammar a cikin sahihul Bukhari yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta masa alwala yace inna ma yakana yakika an taqula bi yadayka hakaza fa daraba bi yadayhi al-ard thumma nafadahuma nafdan khafifa yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kasa da hannayensa guda biyu sannan ya karkade su karkadewa mai sauki a wata riwayar an ce nafaqahuma ya hura wato ya hura domin ya domin ya karkade abin da ya makale da hannu yin wannan karkadewar sunna ce kuma sunna ce wadda take ma'qulatul ma'ana ma'ana wato an fahimci wato hikimar da aka ce a karkade din dan haka idan wani abu bai makale ba za ka karkade eh idan abu in babu wata tsakuwa ko kaya za ka karkade ko ba za ka karkade ba eh wanda yake ma'qulatul ma'ana ne yake ce ba za ka karkade wanda ko yake ta'abbudi ne kai an yi ne na ibada sai yake za a karkade in ka ɗauka karkaɗe yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ibada ce yayi to saboda haka ko da tsakuwa ko babu tsakuwa za ka karkaɗe in ka ɗauka yayi ne saboda ya kore saboda ya yarke tsakuwar da ta makale da hannunka to sai ka ce idan babu tsakuwa ba sai ka karkaɗe ba eh ko da ko da ko ba tsakuwa a sahihi za ta sai inda tsakuwar za ka karkaɗe domin abu ne wanda yake ma'qulul ma'ana ma'anarsa an fahimci cewa illar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkade dan kada ya zanto akwai wata kasuwa ko kaya a hannun da haka idan kai karga ka tabbatar babu tsakuwa ko kaya ba sai ka karkade ba shi ne ma'anar wato sunna wadda take maqulatul ma'ana da kuma as-sunna at-ta'abbudiyya an fahimta akwai misalai da dama irin wannan sukan zo na sunna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kamar kamar yanzu abin nan a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna a wuri yayi ya yi bawali idan ka zo wannan wajen za ce sunna ne kana ka tsuguna a nan wajen kai bawali ko ku ce dai in ka ji bawali ya kama ka ka yi ba sai ka kakaro shi ba wanda yake wannan maqulatul ma'ana al'ada ce ta sanya shi bukata ce ta sanya shi yayi kace to wannan ba kai kai wannan ba za ka ce in ma baka ba za a ce baka yi koyi da sunna ba amma wanda yake cewa wannan sunna ta abudiyya ce ibada ce mahada ko na fahimce kibar ko ban fahimta ba sai na yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda masabar Abdullahi dan Umar take to sai shi dini wannan an fahimta saboda haka wannan abin da yake mafi rinjaye dangane da karkade shirqaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu ne wanda yake ma'qulul ma'ana an fahimci hikimar da yasa yayi haka dan haka idan babu hikimar in wannan in wannan illar bata nan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama hukunci tare da illar sa yake in akwai illar a samu hukunci in babu illar ba za a samu hukunci ba saboda haka in babu dalilin yin wannan karkatsewar ba sai an yi ba ko kaka ta yawa a karkatsewar ba na kasa bane eh wannan tabbai ta kace da kai malam sa'i saboda yan gaye saboda yan gaye kada mutum ya ce haka kawai na gode duk budu da kaina karkatsewar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ta kasa bace ta kafuwa ce wanda za ta cuce shi inda domin in akwai tsakuwa ko kaya yayin da mutum yake shafa a fuska za ta iya karkar ba wai dan ya zama to kan cewa kada ya gudu gudu ba gudu gudun da ake so a gudu gudu idan aka yi saboda Allah ai wannan marhaba da shi ko ba haka ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda aka ruwaito a daren lailatul qadr da ya gani daren 21 yake ya gaishe yana sujira a cikin ruwa da tabo sai ga shi koyi sallah asuba aka yi ruwa mamakon ruwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam tunda masallacin an rufe shi da da da kabar da dino ne da ka kabar da dino ba rufu ba ba ba ba rumfar kwano bace da za ta hana ruwa ya shiga in ana ruwa ruwa yake shigowa cikin masallacin saboda haka da ya sujada sai ya sujada a cikin ruwa da sabo da aka yi sallama sahabbai suka ce sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuska wato goshinsa da hancinsa duk da ruwa da sabo sallallahu alaihi wasallam to da haka irin abin da ya samu jiki na yunku da tabo da turbaya in saboda Allah ne to madalla da wannan to da haka abin nan an gaya sai a kula a karkade ba wai dan a kada a wato a yi buɗe da kula ba in akan dutse ne ba sai an karkade ba ويمسح بها وجهه ولحيته sai ya shafa sai ya shafi fuskarsa da geninsa da wannan kasar da ya taba da ya taba ta da hannayensa biyu yabda min a'lahu ila an yastawfiya ya fara daga saman fuskarsa daga can kolin fuskarsa ta sama wato ma'ana inda daidai wato gashin kansa yake fitowa daidai makwarkwada kamar yadda ake aka ce wajen alwala ko da yana da sanko ba zai ce zai fara daga can inda sankon ya tsaya bane daga inda bisa al'ada gashi yake fara fitowa saman goshi nan ne farkon fuska daga nan zai fara daga sama sai ya shafa yawo kasa ila an yastawfiyahu har ya ci har ya gani fuska ta baki daya tunda Allah ta'ala cewa ya famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafa fuskokinku da hannayenku daga wannan kasar da kuka da kuka da za ku shafa da ita to da aka ce ku shafa fuska ana nufin ana nufin ta'amimul wajhi bil mas a gane fuskar da baki daya da shafarta ko ina sai ka shafa a cikin fuskar ثم يضرب أخرى ليديه sannan ya sake taba kasa wani taban nabi wani tabawan nabi liyadaihi domin shafar hannuwansa to wannan shafa ta biyu malamai sun yi sabani akan abin da yafi karfi wajen hujja bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya ake saka dan haka yazo a hadisin Ammar duk hadisin da aka yi ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ƙasa sau biyu wajen taimama ba su inganta ba ba su inganta ba malaman hadisi sun bibiya hadisan nan gabaki ɗaya suka yi wannan hukunci duk hadisin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya shafa ƙasa sau biyu wajen taimama ba wanda ya inganta abinda kaɗai ya inganta wajen shafar ƙasa ta biyu daga fi'ilin Abdullahi dan Umar ne daga cikin sahabbai kamar da Imam Malik ya rawaito a cikin muwatta Abdullahi ibn Umar ya inganta daga gare shi cewa yana shafar ƙasa shafa ta biyu yana taɓa ƙasa taɓawa ta biyu domin shafar hannuwansa amma yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Ammar taimama sau ɗaya ya taɓa ƙasa ya sa hannunsa a ƙasa ya shafi fuskarsa sannan ya shafa hannayensa idan mutum ya wannan ya wadatar da shi bal wannan ma shi ne sunna yin na biyu din duk da yake a mazhabar imam malik ana ganin wannan sunna ne domin kamar yadda kamar yadda zai ambata cewa idan yi mutum ya shafa sau daya da yi ta biyun ba wannan ta wadatar da shi bai sake taimama ba saboda haka ta biyun sunna ne a mazhabar imam malik to amma ba a tabbatar da sunna sai da abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ko da ya inganta daga fi'ilin sahabi inda ya inganta daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba za a tabbatar da sunna da shi ba amma wannan shafa ta biyu shine masabar Imam Malik shine masabar Imam Shafi'i amma Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal da mafiya yawan malamai suka ce sau ɗaya mutum zai shafa ƙasa kuma shine sahihi idan ka taba ƙasa sau ɗaya ya ishe ka wajen taimama kuma shine ainihin za ka ga sauƙin wannan ibada ba sai ka zauna ka ka wato abin nan yawanci mu ana an matsanta a cikin abubuwan da ake bayyanawa wajen waɗansu tsafan fiƙihu na yadda ake taimama ana cewa ma in za ka yi taimamar sai dai ka zo daidai inda za ka yi sallar ka kawo ƙasar kana yin taimamar ka miƙe kai sallah ko da daga wajen masallaci ne ba za ka taimama ka shigo masallaci ka taimama ba saboda haka jikinka rawa yake in za ka yi taimama cewa wataƙila ba ba to alhali ka cikin sauƙi ibada sai yadda an gina ta akan sauƙi shi da kamata kuma mu alkasa ta ba mu mai da ta wahala da tsanani a gare mu Allah ya sauka mana mu karanta mu kanmu in muka karanta mu kanmu sai Allah ya karanta mana ka dauke ta cikin sauki yanda Allah madaukakin sarki ya sauka ta ka safi kasa to kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba da yanda Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci dan goma ya kada kawai ya shafa ya kenan an yi taimamar an gama to haka sauki yake shafa fuskar inda ka in ka ga in ka gani wajen shafa fuskar waɗansu suna cewa kai kokari hatta irin ɗan kwarin nan da sauransu duka shashafa to ai shafa daban yake da wankewa wankewa shi ne ake so ƙasa ai shi ake so ruwa ya taɓa ko ina amma wajen shafa ba ce ce ƙasa ta taɓa ko ina ba ka dai gane hanna ka dai gane fuskar kaza da shafa amma waɗannan abubuwan da kamar shafa abin nan leɓe da sauransu duk waɗannan abubuwa duk ba su zo wajen bayyana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa taimama dan haka abinda aka sauƙaƙa mu ɗauke shi a bisa sauƙi to eh za mu gani wajen yadda ake yi batun hannu cafewa ko sharaf cafe ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بيده اليسرى sannan ya shafa bayan hannunsa na dama da hannunsa na hagu hatta hatta yantahi ila al-mirfaq hatta ya tike ya zuwa ga gwiwar hannu to wannan ma ga wata matsala taimama zuwa ga gwiwar hannu in aka tashi in aka tashi yin taimama zuwa ina ake yi Allah ta'ala cewa ya a cikin Qur'ani famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafa fuskokinku da hannayenku a alwala ya ce fabtulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq aydiyakum hannayenku ya zuwa ga gwiwar hannu taimama kuwa bai ce ga shi zuwa ina ba sai kai yake hannayen kamar yadda ya ga wajen barawo yake a yanke hannayensa wasariqu wasariqatu wasariqatu faqta'u aydiyahuma in aka tashi yanke hannun barawo daga ina za a yanke daga tsintsiyar hannu daga gwiwa ko ko daga kafada sunna ta bayyana daga tsintsiyar hannu ne to taimama ma shi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa daga daga iya tsintsiyar hannu ne kamar yadda ya zo a hadisin hudai a hadisin amma a cikin bukhari da muslim famasaha zahira kaffaihi zahira famasaha zahira kaffihi al-yumna bil yusra واليسرى باليمنى يشاف واتو كفه شيني واتو انكر حنا حنن تسوى انكر حنن شيني الكف abin da ake riko da shi kuma ake duka ake mari da shi shine nan zuwa tsakiyar hannu shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa amma zuwa mirfaqai waɗansu malamai sun ce sai an yi taimama zuwa ga gwiwar hannu kamar yadda nan ya faɗa malamin hadisin abdullahi ibn umar suka ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani rawi ne da ake ce masa Muhammad ibn Sabit saboda ya rawaito wannan hadisin da yin da sa malaman hadisi suka ce gabi kenan dan ya rawaito wannan hadisin ya rawaito abin da ba shi da asali malaman hadisi ta ce cewa to raunan malam raunan mutum idan mutum suka ga ya rawaito hadisi da ba a taba jinsa ba min aba'il al-awwali ko bai fahimci kansa cewa ya yi kuskure wajen wannan riwayar ba ya zage ya san duk duniya an saba masa kuma bai zama ko fitacce irin su imam malik wanda za a ce ya kaɗe shi da wani abu na matsalar ilimi ba balle suna a karɓa to wannan sai ya sanya wannan mai riwayar ya zamanto ba karɓa sai dai malaman hadisi muhammad ibn sabit da ya ce wannan hadisin shi yasa malaman hadisi suke magana a kansa suka ce ba amintacce bane tunda ya rubuto hadisin to annabi sallallahu alaihi wasallam yake roma zuwa mirfaqai dan ka san cewa wato batun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake roma zuwa mirfaqai ne ba shi da asali amma imam ahmad yake idan mutum ya yana zuwa ga gwiwar hannu babu laifi tun da ya tabbata daga fi'ilin abdullahi dan umar amma ni babu aula mutum ya tsaya a abin da ya tabbata daga sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallam in ka san ke yana kawai kai ke yana zuwa tsintsiyar hannunka kawai ya fi sauki domin waɗansu suna cewa masu yin yana zuwa ga gwiwar hannu sai ka ta ai ke nuna mai wutar alwala ce ko ba haka ba alwala ya aka zo ana wanke hannu zuwa ina ake wanke ba zuwa gwiwa ba to san haka in ka zo shafawa ba sai a shafa zuwa gwiwa isa ka kai muku in aka nema sai ku kuskura baki da sakar hanci da turbaya sai ku wanke sai ku shafa kafa da turbaya in dai so ake a kaman ka kenan a sai sai ku yawa sai kama da alwala ɗari bisa ɗari Allah ya kawo sauki sai a karɓi sauƙin da ya kawo saboda haka wannan dai gaskiya wannan shine masabar da take tasirin jayi shine masabar Imam Ahmad ibn Hanbal da masabar malaman hadisi sai a kenan aka tashi Imam Bukhari ma aka haka yake biyu za ka tashi kenan mutum ya kenan kawai ya shafa fuskarsa ya shafa hannu zuwa ga ɗaukar hannunsa babu bukatar sai ta kawo zuwa ga gwiwar hannu sai dai wajen shafar to shi ne yake yanka zahira yadda yumna bayan hannunsa na dama idan mutum zai yi shafa a duka yadda yake a masabar imam malik zuwa gwiwar hannu sai ka sa hannunka na dama a cikin safar hannunka na hagu sai ka taho da safar hannun naka na hagu kana lankasa ɗan yatsunka domin ka shafa dukkan safar hannun naka sannan idan ka zo nan sai ka kama hannayen ka kama in yatsun naka haka ka ci gaba da shafar har sai ka zo wajen gwiwar hannunka sai ka juya sannan sai ka safa cikin dantsan naka in ka safa cikin dantsan naka sai ka tafi da shi har cikin tafin hannunka ya zama ka safa tafin hannun naka in ka zo daidai ƙarshe kuma ba tare da ka raba hannayen ba shi ne cikin da aka ce ana yi sai kai haka wato kada ka raba hannayen wannan mustahabbi ne da malamai suka ambata ko a masalar imam ahmad ma suna da wannan mustahabbi ne kada ka raba hannayen idan ka zo da hannun hagun nan ka ce kuma ka sa hannun dama a bayan na hagu sai ka shafa shi zuwa zuwa suna ke masa haka sannan sai ka dawo da shi zuwa nan wajen idan ka tsintsince hannayenka ɗan yatsunka wannan yana da kyau babu laifi amma a cikin sunna ba a ruwaito tsintsincewa ba shi yasa ne na imam ahmad yake ba sharafi bane in ka tsinka hannun naka babu laifi in baka tsinka babu laifi in kuwa za ka kamar yadda a cikin sunna kamar yadda riwayar hadisin amma ya nuna yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa bayan hannunsa na dama da cikin tafin hannunsa na hagu sannan ya shafa cikin ya shafa bayan hannunsa na hagu da cikin tafin hannunsa na dama shi ba tare da ya raba su ba domin yin haka ɗin haɗe su ɗin gaba kuɗi shi ne zai zamanto cikin tafin hannun sun shafa juna ya zamanto kanta ka shafa hannayen naka gaba ki ɗaya guda biyu والله في كثير يأتي توجه مثلا أهل الحديث ده مثلا الإمام أحمد بن حنبل يقول ثم يمسح باطنهما إلى آخر الأصابع ثم سوى شافع كتنسي هل يزيد الشيئيات أنت ثم يمسح ظاهر اليسرى ثم يشاف باين هني تنهج بيده اليمنى بحني تندم إلى المرفق يزيد غير هني ثم يمسح باطنها إلى آخر الأصابع ثم يشاف كتن هني الناس حدثت هني هل يزيد الشيئيات أنت كما يبدو كما يبدو ويجب تحليل الأصابع واجب ne ya tsatse ta hannaye dan yatsu wannan haka haka siyasan akan alwala siyasi ake akan alwala tsatse jin da a wajen alwala tsatse ke dan yatsun hannu tsatse ke dan yatsu na kafa ba wajibi bane amma na hannu wajibi ne sai aka kiyasin sa wajen taimama wasahih ba wajibi bane don babu dalili akan wajibci babu dalili akan wajibci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisin da ya kanta ya tsatse in ya tsinta yayin da yake yin taimama amma idan mutum ya yi da niyyar saboda cikin sabani saboda wasu malamai suna ganin sharadi ne da ba a mutum zai iya yin haka wa nazu al-khatam kuma wajibi ne ya cire al-khatam kawai zai yana da zai ya cire saboda in yake in ya shafa zobe bai shafa bai shafa hannunsa ba in da zoben ya rufe na jikin hannunsa bai shafa shi ba da haka wajibi ne ya cire zobe idan zai kenan ba kamar wanke ba kamar alwala bane wanda za ka motsa zoben domin ya zama ruwa ya shiga tsakanin zoben da fata wajen taimama dole ne ka cire zoben domin ka tabbata akan cewa ka shafa hannunka baki daya fa in lam yanzi'hu lam yusbihi idan bai cire zoben nasa ba to ne masa to ne masa ba za ta wadatar da shi ba ba za ta inganta ba yake wa darbatu thaniya ta sunna taba kasa tabi na biyu na taba wato taba kasa na biyu da ake yi a sunna sunna ce kamar da muka ambata sunna ce dalili ba ta tabbata ba daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga fi'ilin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu وكذا المسح الى المرفقين هكذا شافوا هنو زي جزور هنو اتنا سنتي فتثبت بعد جسيء من الله صلى الله عليه وسلم سيد جسيء من عبد الله بن عمر sau haka hatta a matsalar imam malik idan ka takaita da shafa kasa sau daya da kuma shafa hannunka zuwa ɗan zuwa tsintsiyar hannu ta wadatar a cikin alwala ta wadatar a cikin taimama falau tasara ala darbatin wahidatin lil wajhi wal yadayn ajza'ahu da zai takaita akan yin akan taba kasa sau daya domin shafar fuskarsa da hannayensa wannan ya wadatar da shi wala yastakara fi mashi yadayhi ala alqu'aini da ya takaita wajen shafar hannayensa ya zuwa ga tsintsiyar hannu kawai wa salla ya salla da wannan taunamar a adatul waqti ya sake salla ma wannan lokacin salla bai fita ba wato domin ya bar sunna in mutum ya bar sunna to mustahabbi ne ya sake yin alwala ya sake yin karfin da cikakkar sunna sannan ya sake yin sallah wannan a bisa abin nan din masaba kenan amma kamar da muka ambata bisa hadisin amma ibn yasir a cikin sahihaini wannan ba idan mutum ya alwala zuwa ga tsintsiyar hannu ya ce masa zuwa ga tsintsiyar hannu ta wadatar da wannan shi ne abin da ya sauƙaƙa mana ya ambata mana a wannan babi na taimama wannan ibada wadda take sauƙi ce ga al'ummar musulmi wanda ambatan ta zo a cikin alƙur'ani bayanin yadda ake yin ta kuma zo a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alaihi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه a kafin fara amsa tambayoyi akwai ɗaya daga cikin yan uwanmu da yake halartar wannan makaranta ta wannan majalisi da muka yi a jiya yan fasa sun shiga gidansa sun harbe shi kuma Allah ya masa rasuwa ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya sa shi mutuwar shahada yayi Allah kuma ya haskaka kabarinsa Allah ya kyautata bayansa Allah ya zamanto waliyinsa a cikin zuriyarsa da ya bari da iyalansa Allah ya haɗa mu da shi a cikin aljanna sannan abu na biyu kuma jiya mun nemi taimako na wani ɗan uwanmu wanda ya samu tafiya karatu a to a gaskiya muna da ƙara neman taimakon ƴan uwa domin a taimaka masa wanda yake tare da mu ne a nan masallacin da masallacin Usman bin Affan wajen tsare dukiyoyin ƴan uwa da kuma kula da tartibin ababen hawa da sauransu don haka akwai ƴan uwa za su tashi yanzu to zazzaga abin da ya sauƙaƙa ga wanda Allah maɗaukaki sarki ya hore masa sai a taimaka Allah ya saka da alkhairi. To, an rana mai kuka tambaya? haka zalika akwai waɗansu ƴan uwa su ma tantazu da safe aka yi jana'izar su su ashirin duk ƴan gida ɗaya su cikin hatsarin mota Allah ya musu rasuwa ga baki ɗaya suna yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ta aljanna ce mako masu a arama ne tambayar ka na'am kaddamar da hannun dama ko bisa ko kaddamar da hannun hagu babu dalili akan wajarcin muwalat amma mustahabbi ne a kaddamar da wato shafar fuska a bisa shafar hannaye don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani ma haka ya faɗa famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai da aka fara shafa an batun shafar fuska sannan shafar hannaye idan mutum ya akasa ya shafa hannaye sannan ya shafa fuska babu laifi amma ya saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake wajen fitar wajen gudun fitar lokaci da za da zai sa a yi taimama za a iya yin taimama don kare rasa jam'i gudun kare yin sallah shi kadai amma amsa wannan kan cewa ba a taimama don riskar jam'i ana taimama ne don riskar lokaci saboda riskar lokaci wajibi ne amma riskar jam'i ba wajibi bane sunna ne mustahabbi ne domin ita rasa wannan jam'i za ta iya samun wani jam'i in ma ko baka samu jam'in ba za ka yi sallah kai kadai ko ka samu wani sadaka tare da kai ya zo ya sallah ta ya zo ya maka sadaka ku sallah tare sabani kuwa lokaci in lokaci ya wuce ya riga ya wuce dan haka ba a taimama bil ijma saboda a riski sallar ja'a saboda a riski sallar jama'a wannan sai mutum ne da maziyi a jikinka ya halatta ya ɗauki alƙur'ani ya karanta juz'i ko cikakke idan mutum yana da maziyi in har ya riga ya yi alwala to ya halatta tunda shi karatun alƙur'ani sharaɗin sa mutum ya zama yana da yana da alwala shi kuwa kasancewar akwai mazi a jikin mutum wannan tahara wannan hukumin habas ne dauda ce da take jikinsa abin nan za ta hana masa yin sallah amma ba za ta hana masa yin alwala ba don haka zai iya za ta hana masa yin karatun alkur'ani ba duk da yake al'aula kafin mutum mutumin da yake mazi ya fita a jikinsa kafin ya yi alwalar kamata ya wanke maziyin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ya ya ga masa yadda ali يغسل ذكره ويتوضا حتى يجي مثل وانت على الاورثه سمي الولاء sannan wannan ce yana cewa me ma'anar wannan wa tamna al-janaba mawani al-hadath al-asghar janaba tana hana abubuwan da karamin kari yake hanawa rashin alwala yana hana yin sallah ko in mutum ba shi da alwala zai yi sallah zai yi dawafi ba zai yi sallah ba ba zai yi dawafi ba ba zai karanta alqur'ani ba afuwan ba zai taɓa alƙur'ani ba to janaba duk abin da rashin alwala yake hanawa ita ma janaba tana hanawa da ƙari akan wannan shine ma'anar wannan jumla wannan kuma yake menene hukuncin wankan gawa kuma yaya ake yin wankan gawa a yi bayanin wankan gawa da kuma wane ne wanda zai wa gawar wanka idan namiji haka kuma idan mace ce za mu zo insha Allah muna nan tafi ba da daɗewa ba za mu zo hukuncin wankan gawa wankan gawa farilla ce na kifaya wajibi ne musulmi da baki ɗaya su yi idan an samu waɗansu sun yi sun wadatar suka za su ɗauke masa wannan in ko ba wanda ya dukkan musulmi sun yi laifi bayanin yadda ake yin Allah da zai idan mun zo karatun hukuncin jana'iza wannan yake suna sallah jam'i da wani sai ya ji kamar sai ya ji ne karar mashi wanda ya karanta wannan har ma shi zai fita komai wani idan mutum yana cikin janaba ko rashin ruwa zai iya yin shafan shafan katanga ko wace aka mata ko wace aka mata filasta da siminti a zai iya shafar katanga to yau da rike bango a waɗansu ba haka suke hausar bane ko garu da ake katanga zai iya shafar katanga amma ba wanda ake mata ba wanda ake mata filasta da siminti ba wanda ake mata filasta da siminti ba za a domin siminti ake da aka kona shi daga ƙasa yake amma sai da aka kona shi don haka ba za a iya ba za a iya amfani da shi ba za a iya taɓa shi ba wajen yin wato taimama. Eh eh. Mutum ya fita daga sallar shi ne limanin? da wani suke sallah shi ne limamin to in shi ne limamin shi wanda ya fita shi ma mun sai gaba da sallarsa idan shi kuma sallarsa ta ɓaci idan ya dawo sai ya sake sallah in kuma ya yi ne bisa tsoro to yana da izini amma in ba bisa tsoro ba ne bisa kwaɗayi ne ko bisa abin nan a leƙen labari to ya saba ma Allah ya nuna kan cewar bai san muhimmancin wanda yake tsayawa a gabansa Allah ya kiyaye mu wannan yake ya zo a sunna cewa wanke fuska da hannu guda ɗaya kamar yadda ya zo a wanke da hannaye biyu idan idan an gama su a to ban gane tambayar ta ba a sunna wajen wanke fuska wajen wanke fuska a an wanke wanke fuska da hannaye guda biyu an wani an wanke kuma da wanke fuska da hannu ɗaya duk ya tabbata daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ban gane abin in tambayar tambayar da yake nufi ba wannan yace menene hukuncin wanda ya zina da kafira sun zai yi wanka kamar yadda shari'a ta faɗa wannan kamar wato sai yanzu ne sai da yi wanka ne sannan zai ji tsoron Allah da ji tsoron Allah wajen yin zinan ba sai a wajen ko zai yi wanka ko ba zai wanka ba sannan ya ji tsoron Allah bayan ya yi abin da zai yi na saɓon Allah Allah ya kai shi wanda duk ya abin nan ai yana nan lokacin da muke karatun abubuwan da suke sabbada ba. yake dukkan abinda saduwa tsakanin namiji da mata matar kuma ko rayayya ce ko ba rayayya ba duk wannan yana wajabta masa hukuncin jaraba sai yayi wanka wannan yake ne hukuncin wanda ya mutu wanda ya mutu ya bar matarsa alhalin kuwa ba musulma ba ce kuma da 'ya'yansu maza da mata eh ba za ta ci gadonsa ba in ya mutu ya barta ita ba za ta ci gadonsa cikin matarsa ba amma 'ya'yansa idan suna nan ɗan yin su ne za su shiga da ta in kuma in kuma ya sake sun bi ta shi zaman ba musulmi ba kuma ba za su shiga da ta ba haka zalika kuma in sun mutu ba zai shiga da su ba ita ma matar in ta mutu ita ta riga ta mutu ba zai shiga da ta ba tunda idan ya zama to addini ba ɗaya bane ba a gado wannan yake wanda ya zagi matarsa sai kamar ya sake ta ne ko yaya a zagi daban saki daban zagi daban saki daban sai dai idan ya yi zagin da lafazin saki ne in ya yi zagi da lafazin saki yake mata sakatta in yake mata sakatta wannan lafazi ne na saki ba lafazi ne wanda yake za a nemi niyyarsa ba iya riga ya faɗa saki ya auku amma inda zai ce mata wadda kai ake ƙaurace ba ko makamanci wannan wanda yake yana nufin mai zagi ne amma bai kawo lafazin saki ba sai a tsayar da shi a kan menene makasudinka yake makasudinka zagin ta yake so kawai ba cikin ta ba yake sai a karbe shi akan niyyarsa amma in yake take yake nufi ta saki sai da da lafazin zagi din ne yake ai amma in yake ya zage ta da lafazin saki yake aka ce kai matar ka ta saki ta shi ba da shi da niyyar sakin ta ba to shi yake wa yake nake amfani da wannan lafazin sannan shi yake mama ana yin ta ne za a yi sallah ko za a iya ko za za a iya da mutum zai iya jinkirta ma'ana a bakin masallaci ake yi ko da ko daga gida za ka yi ko daga ina za ka yi inda lokacin sallah yayi za ka iya yin taimama ko ma in kai taimama har za ka iya yin wadansu za ka iya yin sallar nafila qabliya duk da yake a masabar imam malik ba za ka yi nafila qabliya da taimama ba sai dai nafila wanda za ta zamanto ba'diya amma a bisa sahihi wanda ke shine masabar imam ahmad ibn hanbal da imam shafi'i za ka iya yin nafila kafin ka sallar farilla da wannan taimama sannan daga nan kuma ka zo ka sallar farilla da ita don babu abin da zai hana ka kai nafila da wannan taimamar da kai za ka iya nafilar ka sannan daga nan ka zo ka sallar farilla to da ka za ka iya taimamar ka daga gida za ka iya yi a kofar masallaci abin da yasa ake cewa ka gaggauta kada ka kawo abin da zai rage tsakanin kada ka kawo jinkiri tsakanin yin taimamar ka da yin sallah saboda ganin kan cewar idan ka jinkirta lokacin hanyar tsawon ka ya waje gare ka ka sake neman ruwa ka sake neman ruwa in ka samu ruwa sai ka alwala in baka samu ruwa ba sai ka sake yin wata taimama saboda in lokacin ya tsawaita a bisa al'ada da kake ganin zai ruwa ake ka samu ruwa ya kamata ka sake ka sake yin taimama din idan har baka samu ruwan ba wani yake a wajen wankan janaba a wajen abin da ya halatta mutum ya wanke kamar sau uku uku eh abin da mutum zai wanke sau uku uku sai na farko gaɓoɓin alwala yayin da zai yi alwala kamar yadda zo a hadisin Aisha ya yi sau uku uku haka zalika wanke kansa idan ya zo wanke kai ya wanke kansa sau uku shi ma ya tabbata daga daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Aisha da na Maimuna amma sauran zubarwa a jikinka baki daya sau ɗaya kawai ya wadatar ba sai ya yi sau uku uku ba yake mutumin da ba shi da lafiya an ce in ba zai iya sallah a tsaye ba to yayi a zaune in ba zai iya yi a zaune ba to ya ayyana a zuciyarsa to in zai ayyana a zuciyarsa karatu zai yi zai yi shi a fili ne ko a asirce a ai ba daga yin in ba zai in ba zai yi a zaune ba yayi a zuciyarsa a in ba zai a zaune ba kuma sai a kwance zai iya yi a kwance tare da nuni tare da ishara idan ba zai iya yin yana kwance din yana ishara ba to shine sai yayi ishara da zuciyarsa idan zai iya karatu a bayyane a inda ake bayyana karatu ya bayyana karatu in ba zai iya ba ya gargadon ikonsa wato ka'ida shine cewa akwai ka'idar da malamai suke faɗa cewa al-mansur la yasqutu bil maqsur duk abin da ya sauƙaƙa mutum kayi a na ibada to ba za ka ce ba za ka yi shi ba saboda akwai abin da ba za ka iya ba wanda za ka iya ɗin ka yi wanda ba za ka iya ba shi ne sauƙi ya zo maka a kansa saboda haka idan za ka iya bayyana karatu a halin da ba za ka iya tsayuwa ba to tsayuwar ta faɗa a kanka amma bayyana karatu yana nan saboda al-mansur la yasqutu bil ma'qul sannan yake mutum ne yana wankan janaba sai ya taɓa gabansa zai ci gaba ne ko zai tsaya ya safo alwalarsa a sai ya ci gaba ya ci gaba da wankan janabar nasa sai ya gama sannan sai ya sake wani in ya gama sai ya alwala domin abin da ya warware ba wankan janabar ne ya warware ba alwalar ce ta warware sai da haka ba zai tsaya ya ce zai koma ya sake yin alwalar ba sannan ya je ya sake yin wankan janaba sai ya yi ya ci gaba da wankansa sannan sai ya yi alwala bayan ya gama haka aka rawaito daga Abdullahi ibn Umar an tambaye shi wanda zo a cikin muwatta muna ganin kana je zuwa koyon kan jaraba sannan in ka fito kuma sai ka zo ka sake yin alwala yake in yana wanka wani lokaci yakan taba gabansa to shi sa sai ya sake yin alwala bayan ya gama wankan nasa wannan yace galibin tubali ana kwaba shi da ruwan kasa yaya abin yake wannan tambayar ya isa da muhimmanci idan tubalin da aka gini da shi an kwaba shi da ruwan najasa to ba za a yi taimama da shi ba ba za a yi taimama da wannan tubalin ba to da ka magina masu yin musulmi gini in suka tashi yin gini su ɗebo ruwa ba na najasa ba don su sauƙa musu da su ba su damar yin taimama da bangon gidan amma in ku aka je aka ɗebo ruwan kwata inda ake yi aka faɓa abin nan tubali da shi to wannan ba zai rufe ballan sanama yanzu ai in ban da ma dai abin nan in dai ba gidan in dai ba dai yan birni in ba dai gidan gona sai ba ina ake yin ginin tubali eh bulan ƙasa ina ake bulan ƙasa a cikin gari to ni da zan dade ni kuma ni da zan shiga cikin gari ban gani ba eh idan ruwan sama ya da kofi zai karkace shi to ruwan sama ba ba yake ji ka tsaya cikin aiki ne na'am kowane tsaunin ai saboda mun mun jayar a nan cewa hukuncin istihalatul najasa don najasa ta dade a jikin abu ba ta canzawa ta zama to mai tsarki don rana ta dake ta nan ba za ta canza ta zama to mai tsarki ba sai dai in a ƙasa ne a ƙasa wannan ne bisa tana amfani amma kamar abin da yake a jikin garu wannan ba za ta mayar da shi mai tsarki ba wannan yake da Allah yana son a yi masa bayani mai warkarwa akan aiki da hadisi mai rauni shi ya halatta ko kuma a'a Allah wannan dai ya sake bin mu baki ta tambayar wancan makon ta yake ya haƙuri lokaci ya ƙure wannan yake ya yi tafiya mai nisa zuwa ziyara har yi sati biyu to a kasar zan yi zan yi ta yi ko kuwa eh wannan a gaskiya wannan matsalar babu nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muddar da ake yin kasaro babu nasi sai sa malamai suka saba amma kamar yanda malamai suke fatawa wanda yake daga cikin fatawoyin da daga cikin da suke fatawa a cikin malamai wannan wannan zamani Sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah ya ji kansa yace idan mutum ya zamanto cewar ya yi niyyar zama a waje kwana hudu to shi ta sallah shi ne ihtiyar domin ita ta za ta kane da istihadin mutum to sau da yawa mutane saboda rashin wato tsoron Allah da rashin tsantsoni za su je su ce ko wata da watanni za su yi a wajen su yi sulhin tafiya su don haka tunda mafiya yawan malamai wanda daga cikin su hadda a'immatul arba'a imam abu hanifa da imam malik da imam shafi da imam ahmad duk sun tafi akan cewar idan dai za ka yi idan dai za ka zauna a kwana hudu a waje duk da yake akwai dan sabani tsakanin su akan ya abin da abin da kuma kirin jaye masa Imam Ahmad sai idan zaka sallah 21 a waje to ka cika sallah in ka san zaka sallah 21 a waje domin shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam aka san cewa ya zo ya zo Makka ya ya san cewa zai sallah 20 kuma ya kasaru idan aka ka ayya mu ya kan da kanmu da wannan haddin in za mu sallah sama da haka to mu cika sallah wannan shine ihtiyar amma wanda ya je waje sati biyu ya je ziyara ya sati biyu ya je na yin kasaru kar a masa inkari don babu nafsi da ya hana shi ita kanta wannan matsalar duk da yake malamai sun ce wannan shine tsantsoni ba nafsi bane saboda bai aikata tsantsan ne dan haka ba a inkarin da wanda yake ya fi ya ɗaukar mutum sama da haka musamman ma an wato daga cikin sahabbai akwai wanda suka yi akwai wanda suka yi kamar sa'ad ibn abi waqqas ya je ya je sham wajen muawiya ne wata daya yana yin kasar ziyara ya je wajen sa wata daya yana yin kasar saboda haka babu inkari akan wannan matsala ina ganin to sannan wani yake ya ɗau niyyar ƙasar sai sallar azhar raka'a biyu da la'asar ta zo sai ya manta ya cika yaya kenan ba komai ta saba su abin nan tunda bisa mantuwa ne babu komai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ba zai kama ka ba amma abin da ya kamata kai shine ke ƙasar sannan yake yaya wannan yake tambayar shi ta karshe ce yaya zai yi in zama ne in zama ne ilimi sannan a samu a cikin addu'a Allah ya ƙara mana ilimi assalamu alaikum wa rahmatullah amin Allah ya ƙara mana ilimi babban tafarki kenan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yayin ibnu Abbas yace Allahumma faqihhu fi din wa alimhu ta'wil Allah ka bashi ilimin addini kuma ka san ka fahimtar da shi sanin alqur'ani saboda haka babban mabuci daga farko addu'a sannan ka zage dantsa wajen nema ka zage dantsa wajen nema innamal ilmu bit ta'allum ilimi yana samuwa ne da nema da koyansa da nemansa Allah ya bamu ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad
أنا يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقومون